ya na na onana ya na na onana a daidai kan katararsa la ilaha illallah shi kenan manchester sun shiga jalala ci yau ci gobe waina matsalar take ne kai <laughs> to wannan ban san ma abin zai zama haka ba ya yaɗu barkanmu da fitowa cikin wannan fili na Goodison Park wato gidan Everton inda za a yi wasa tsakanin Manchester United da kungiyar kwallon kafa ta Everton kuma tana riga an sa wannan wasa ga kwallon na kafa Dalo ya kada ciki wake nema ne Ganacho babban yaro ya aika da pitfork mun jibir ya yi cefane da tsakar rana la ilaha illallahu ka duba gani ka gani ka ga yadda ya sa kwallon bai wata wata ba kawai ita shi ya wargaje a sama sai gani kake sange na rawa to ni dai suna na abubakar isa dan dago kuma an haife ni a unguwar dan dago da ke jihar kano a najeriya a shekara ta 1981 kuma dukkanin karatuna na yi su ne a jihar kano in ban da ɗan wasu kwasa-kwasai da aka yi a wasu daga cikin yankuna na kudancin najeriya Uh, sannan kuma ni ɗan jarida ne na fara tun daga tushe a uh, tashar Freedom Radio shekarar da aka buɗe ta, shekarar muka fara aiki har zuwa shekara ta biyu, wato 2012. sannan na kammala aiki da freedom na koma radio france international a matsayin uh, wakili daga jihar kano To na soma ne kusan a shekara ta 2019 lokacin ina aiki da wata tashar rediyo a birnin Kano. Da ni da Ismail Abba Tangalashi ne muka yi wannan commentary kuma shi wato mu ne muka yi shi da kyakkyawar niyya to wannan kuma shi ne silama duk abin da muka zama ni da shi a yanzu a wannan sabga ta commentary na soma tun a wannan shekarar kuma shi wannan kwamintirin ne ma ma'aikatan ita kafar su Fasfo suka ji har suka nemi mu zo mu yi aikin wucin gadi da su a gasar cin kofin duniya da aka yi a ƙatar kenan a shekarar da ta gabata. <laughs> eh to kusan a ce sabbin kalmomin ne tunda yawancinsu ba rubuta ake ba kawai zuwa suke kai tsaye a lokacin da nake yi a lokacin suke zuwa misali shi da ake cewa na matsa mai ni fa ban matsa masa ba saboda shi ne goalkeeper ɗin club ɗin ma da nake goyon baya ƙwallo ce idan aka zo ba a cin ƙwallo ga onana ƙwallo mara wato mai wahalar gaske za ga yawanci ƙwallayen da ake zira masa a raga masu sauƙin gaske ne to wannan ne ya sa ni ni kuma a lokacin shi mai commentary kana tafiya ne da abubuwa da yawa da zuciyar mai kallo da tunanin mai kallo kai gaba ɗaya da energinsa da jikinsa kake tafiya daga an wuce tsakiya fa to yadda za ka ja mai kallo ka ja shi kamar an je an kai wani mummunan hari ne ko an ci kwallo to an samu wannan akasin a wasannin Manchester United da dama musamman na Crystal Palace wanda aka je aka nana mishi wannan kwallon ta farko ban san lokacin ba kawai ana nana kwallon na na ce ya nana onana ta kan ya nana onana a daidai kan tarasa. la ilaha illallah shi kenan manchester sun shiga dalala ci yau ci gobe waina matsalar take ne kai <laughs> to wannan ban san ma abin zai zama haka ba ya yaɗu da shi aka soma kuma aka ci gaba da nana onanan don har makon da ya gabata ma an nan na mishi har guda uku wannan kalmar da ka ji ina cewa an kora shi kaza an kora shi kaza duk ara shi ne kamar abin da ake kira kamar exaggeration haka to na ce annana onana ta kan agudinsa wasu kalmomi ne dama da su a hausa dai tsafin kalmomi ne da katara da kwankwaso da agudi duk unguwanninsu ɗaya a jikin ɗan adam sannan wadda na ce an nana masa kuma a makon jiya ta maƙyangyama kowa ya san ina ne maƙyangyama a jikin <laughs> a jikin ɗan adam to ta nan aka nana mishi shi yasa na faɗa kuma na ce an kora shi kwanan mun jibir ya tafi gaɗa ya tafi ya cefane da tsakar rana kuma a gaban magabata yanzu ma na ma daina magabatan a gaban walidai aka, aka nana mishi kaga a zo ga mari ga tsinka jaka ai abin yayi yawa kullum ɗauka suke ni ba na son Manchester United, na matsa Manchester United, magoya bayan Madrid suka dame ni. su fa su na dama saboda na kama madarin na ce musu an yi jibga an yi lugudi an yi nannage an yi dakan sakwara duka a ragan madarin kai hasali ma cewa na yi shi, shi banado silba dan kurkuri da na sa mai baya ganin darajar manya Manchester, uh, Manchester City ba su ganin darajar manya da suka kama Madrid suka yi musu wannan lugude da dakan sakwara. sai na ce to suwa Manchester United ɗin ai karatu ne bai biyo ta kansu ba karatun yana biyo ta kansu kuma na je na bi ta kai to ina fama da wannan musamman 'yan Barcelona sun ce ba musu 'yan Arsenal sun ce ba musu wata kalma da na faɗa lele gaji malaman hausa suna ta kira na ina nake samu su na ce to ni dai wallahi ban sani ba a lokacin suke zuwa kowa ya san in dai bahaushe ne na selele gaji to wani sai ka gaya mai ya kake an je ana ta janjani da kwallon haka ga yadda ya kamata a yi har dan basa tsarab ya dauke kwallon ya tafi na ce, sun je kawai suna lele gaji da kwallon su bai wata wata bai auna ka a ragar su tsiyan nasara sai za shi gida kaga su ma ba su ainihi musu idan za su yi adalci kowa dai karatu ya biyo haka ake biya shi musamman a yanzu da nake kungiyoyin gida kamun da Doma United ta yi Gombe United ka ganin ma cewa ne itodo mai tsaron ragar gombe united ya aika shi je kada fari ije ya shafura a gaban magabata nan gobe da shi kenan sun yi gyaɗa samaje samaje farawa da mai kaya samaje shi kenan ya sake tona asirin itodo a wannan karo ya sake aika shi je kada fari ije ya sha laban la ilaha illallah tsamage a gaban magabata shi kenan sai ne ina amfani yawanci da gurare haka ƙungiyoyi nakan amfani da garuruwansu da kuma inda suka fi makwabtaka a ɗan wasan Manchester United na sa masa suna raba gaddama McTominay ai cewa na yi daga Glasgow birnin su kenan babban birnin ƙasar su zuwa London ku miƙe ku yi jinjina ga ɗanku McTominay yau ya zama raba gaddama ya yi abin da ake bukata to ina jaddada abin ne don kasancewa da gaske ake kuma ana tafiya da zuciyarka ne da tunaninka da ƙwaƙwalwarka. Gaskiya ba abin da zan ce sai dai in yi godiya da Allah ga Allah da kuma magoya bayana da masoya ina samun kiraye-kiraye daga ƙasashe daban-daban da manyan mutane wanda za su ce ba sa kallon ƙwallon ƙafa amma yanda nake musu ɗin yana matuƙar ƙayatar da su. a gasar cin kofin duniya ta gabata da muka samu dama muka je Qatar muka yi sharhin wasa da, ita Super Sport. To bayan mun dawo shine kiraye-kiraye yawa na rasa ya zan yi da mutane na. Sai na ce bari dai in dinga yi musu ina samun short short clip haka na bidiyo ina ɗora muryata ina yi musu suna jin daɗi ba don ko ba ni kawai da in faranta musu. Eto wannan sharhi nakan yi a gidana kuma nakan yi a studio ta abokanan aiki da muke tare da su kusan duka a nan duk inda dai abin ya samu dan a cikin mota ma na shayi gaskiya duk inda abin ya faru idan naga lokaci zai kure kawai sai in samu gurin da yake da abin da ake bukata sai na yi a wajen to sakona shine kawai ita harkar kwallon kafa harka ce ta sauke hawan jini shi wannan commentary da nake ina yi ne nima dan in dinga sa mutane nishadi da farin jini da farin ciki duk wanda ya sani ya san inda mun zauna kawai ba abin da nake da shi illa a yi wasa da dariya a yi nishaɗi a yi warkajami a yi duk abin da ya kamata a yi to harkar ƙwallon ƙafa ba harka ce ta gaba ba harka ce ta sada zumunci da ƙaunar juna duk abin da za ga tura ma canjan riga suke in an tashi daga wasa to ina ganin wannan ya kamata a ce matasa masu tasowa duk sun lura a daina rikici kuma kwallon kafa sana'a ce da za ta kai ka inda baka zato ba tunda mu ma gashi doran kwallon kafan muka lasa muke wannan kwamintirin kuma alhamdulillah kaga duniya dai ta karbe shi yanda ake bukata muna addu'ar ubangiji Allah ya iya mana kwallo kafar wa fele ga can ga aminu ba jahilci wa yake nema ne rabi ali rabi ali ya tura gefe wa yake nema ne dan tsamage tsamage tsamage shikenan ya aika da itodo je ka da fari ije shafura da tsakar rana la ilaha illallah wannan yaro bai ganin darajar manya kai dan tsamage a gaban walidai ka tona gombawa asiri wannan shine bambancin kanawa da gombawa